وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya daidai da daren talata kuma da ya zama daren sha hudu ga watan rabi'un awwal hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma ya daidai da yau sha ɗaya ne ko ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da sha tara wannan shi ne darasi na ɗari biyu da talatin da takwas cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin wallafar al'imam abu ya yahya ibn sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi kan hadisi na talatin cikin wannan babi na kitabul azkar inda yake magana akan fadlul zikr falalan zikiri wanda ya daidai da hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hadisin da yake cewa wa an jabir رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله yake cewa wa an jabir kuma an karbo hadisi daga jabir mun yi tsalle? yawwa an karbo daga hadisi daga jabir shine jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ji manzan Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yana cewa afdalu zikri la ilaha illallah afdalu zikri mafificin zikiri mafificin ambaton Allah idan ka tattara azkar suna da yawa wato abubuwa da ake ambaton Allah madaukakin sarki da su suna nan da yawa to a cikin su sai ce afdalu wanda yake kowanne afdaliya kenan shine la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yace wannan shi yafi kowanne zama mafi girma sabida ko ba a je ko ina ba kowa ya san cewa la’ila illallahu shi ne, rajista na wanda ba musulmi zai shigo musulunci mutumin da ba musulmi ba babu wata ƙofa da zai iya bi ya shigo cikin addinin sai da kalmar shahada to don haka yace to a babin zikiri ma ita ce mafi falala babu wani zikiri da ya kai ka la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya da cancanta da ya dace a yi masa bauta illallah sai Allah malamai suka ce la nan nafiya ce korewa ce ila shi kuma abun bautan kenan Allah la ilaha babu wani abin bauta yanzu an kore a duniya gaba ɗaya ba a yadda abota wa kowa ba shine an yi annabi sai sake yin al'isbat da cewa illan ba sai Allah kenan in ba Allah maɗaukakin sarki ba da an ƙarfi tsarin wannan in ba Allah maɗaukakin sarki ba a yadda abota wa kowa ba kenan kuma haka abin yake da a ce Allah maɗaukakin sarki da ya ce la ilaha sai ya tsaya malaman usulul fikihi suka ce to har Allah in ka bauta mishi a wannan lokaci kai kafirci sai marmaze zai ce illallah sai shi kadai Allah din to duk wanda zaka bauta mishi ba Allah ba ana bukatan ka kawo ina Allah ya ce a bauta wa mishi da ka zaga wasu ayoyin Qur'ani suna magana dangane da masu hada Allah madaukakin sarki da wani wajen bauta sai ka ji yana ta ma anzalallahu biha min sulban suna bautan wani wanda ba Allah ba kuma Allah bai saukar da cewa a bauta masa ba to don haka anan yake cewa la ilaha illallah babu wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah malamai suka ce la ilaha illallah in ka tashi fassara shi sai ka ce la ma'buda haƙƙin illallah ilahun din shine ma'bud abin bauta to sai ka ce la ilaha illallah ma'anan shi la ma'abu da haƙƙin illallah duk da an samu waɗanda suke fassara shi da cewa la ma'abu da illallah amma da yawan malamai suna cewa hakan ba daidai ba ne gidan ka ce la ilaha illallah da ma'anan cewa la ma'abu da illallah babu abin bauta sai Allah to maganan naka yana warware maganan da kai kenan an samu tanaqudi tukka da warwara cikin magananka don yanzu ka zo ka ce ba abun bauta sai Allah wani zai ce to ga su suna bautan annabi isa wani zai ce wasu suna bautan aljanu wasu suna bautan duwatsu akwai masu bautan gumaka akwai masu bautan shegunnai ma akwai masu bautan mala'iku to kaga duk wannan kafirci ne amma kuma abun bauta ne amma kace lama abu da haƙƙin illallah babu abin bauta da ya cancanta da gaskiya a mishi bauta sai Allah to kaga wanda ya tabbatar akwai wasu ababen bauta eh akwai amma ba su cancanci bauta ba ma'abu da hakkin din ya bambance sannan wannan yana nuna cewa cikin zikiri la ilaha illallah ya fi falala da haka a zikiri babu zikiri Allah Allah Allah a ba inda zikiri ya zo da wannan siga da haka da za ka ji wani yana zikiri yana Allah Allah ko Allah Allah Allah wannan ba zikiri ba ne wannan aibanta Allah ne dukkanin ayoyin ƙur'ani da sunnonin annabi da azkar da aka samo daga magabata ba a samu wani wanda yake zikiri da cewa Allah Allah mufrad shi kaɗai haka kawai Allah Allah a'a sai dai ka haɗa ka kawo wani abu kafin Allah ko wani abu bayan Allah misali kafin Allah ka kawo wani abu ka ce subhanallah astaghfirullah bayan Allah ka kawo wani abu Allahu akbar Allahu a'la wa ajal da makamantan irin waɗannan la ilaha illallah amma ka ware shi ɗaya babu da haka wani za ka ji zikiri in yayi dadi sai ka jana la ilaha illallah la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai babu kaga ya kore ya sake kore Allah ba daga la ilaha illallah ai karshen akwai ha to la ilaha illallah dole sai ka furta shi ka fitar da shi ko ka ce la ilaha illallah ka yi rufu'a akan ha'u ko la ilaha illallah da rufu'a din amma ka tsaya akan yi masa sukun amma la ilaha illallah a babu shi la ilaha illallah rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito wa qala kuma yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau ta hadisi na gaba yake cewa an abdullahi bin busr an karbo hadisi daga abdullahi dan busr wane ne abdullahi dan busr to bari dai mu je karshen hadisin ko kafin na wasu za su tuno radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rajulan lallai wani mutum sala ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna shara'i'an islami lalle shari'o'in musulunci a shari'a jam'i ne na a shari'a a shari'a to aka zo jam'i sai ake shari'a, shari'o'i inna shari'a al islami lalle shari'o'in musulunci don musulunci shari'a da ke ciki ba ɗaya ba ne to yace lallai tabbas shari'o'in musulunci qad kasurat alayya Hakika sun yawaitu a gare ni sun min yawa wannan gaba da yake cewa sun yi min yawa Sheikh Muhammad ibn Salih al yake cewa ba yana nufin farillai ba domin in farillai ne bai kamaci mutum ya ce ya mishi yawa ba dan dole ne ka yi. kamar azumi da za a ce ramadan ya zo ka yi azumi talatin ko ashirin da tara sai ka fito ka ce wannan azumin ma ai yayi yawa yanzu kamar kana kuka ne da Allah cewa ya ya daura mana abu da yawa wannan kuma kuskure ne sabo ne to dan ka wannan mutumin sahabi ne duk da sunan ya zo mu ba sunan bai bayyana ba amma la yadur babu cutarwa tunda an ce wani mutum ya zo gaban annabi kan ka san sahabi ne to ko baka san sunan shi ba ko baka san kowa ba ka san sahabi ne da haka wannan mutum ya ce lalle shari'o'in musulunci sun yi min yawa abin da yake nufi ibnu sami sai yana nufin na fili-fili. kuma idan ka dubi hakikanin al'amarin haka ne yanzu duk wasu abubuwa na na fili-fili sun fi farillo yawa sallolinta na farilla dare da rana salloli guda biyar ne idan ka tara dukkanin raka'o'insu gaba ɗaya sai ga mai raka'o'i hudu salloli uku ne a zahan la'asar isha'i kaga sha biyu in ka ɗauko magarib uku ka fiyar da sha biyar A asbahi biyu raka'a sha bakwai in kana matafiyi to an zabge gudan kusan guda shida a ciki to kaga sai kai sai ka gama bai kai goma ba bai wuci tara ko takwas ba to kaga na firfiri kuma fa ko ba kai matafiyi ba in za ka yi sunanun rawatin guda goma sha hudu ne guda goma sha biyu ne in kuma za ka ƙara a cikin jerin na filfilin waɗannan salloli na farilla sai ka kawo ce sha biyu don yanzu idan asubahi kai raka kai alfajir ka samu biyu idan ka zo sallan azhar kafin azhar wani lokaci annabi na fila raka a biyu ke wani lokaci hudu bayan azhar wani lokaci biyu wani lokaci hudu to kaddara hudu hudu takwas can ka bar biyu da asuba goma kafin la'asar yana iya yin hudu ga ya kai goma sha hudu bayan la'asar yana yin raka'a biyu akwai nafila bayan la'asar ba wai ba nafila bayan la'asar ba lokacin da aka ce ba a nafila bayan la'asar shine lokacin da rana ya fara yalo yalo yana jaja jaja ya kama hanyar gangara da faduwa wannan lokacin ne ba a nafila amma ba ka ba ka'idar da sallar la'asar ɗinka a daidai lokaci da idar wanka bai fi minti biyar ba minti goma ba laifi kana iya nafila a wannan lokacin don abin da zai rika taka za ga wasu hadisan suna nuna ba a nafila bayan la'asar wasu hadisan kuma suna nuni akan haka ko cikin bulugul maram akwai su annabi ya taba idar da sallar la'asar can ya shigo gida sai kama nafila nana umu salama ta ce wa bai wata ki je ki tambaye shi ya hana kuma yana yi da aka ja ka tambaya ce wani ne ya shigartar da shi bai samu yayi ba to na kuma yanzu da ya tattara waɗannan hadisai da suke nuna a yi da waɗanda suke nuna ba a yi sai ce abin da ake nufi ana nafila bayan la'asar kafin lokacin da rana zai fara canza kala ya fara ɗaukan hanyar faɗuwa a lokacin ne ba a nafila amma don da bayan idarwan la'asar ɗinka ba laifi kana iya na firfiri Sheikh Ali Hassan Ali Abdulhamid cikin littafinsa Ahkamu Shita'i fi Sunnatul Mutahhara sai sake ba da wani misali a fili yanda kowa zai gane. Yanzu larura na tafiya ko ruwan sama ko makamantan haka yana iya hukunta ka hada azahar da la'asar. To idan in ka hada azahar da la'asar a lokacin azahar sai ka tashi za ka yi nafila bayan idan da la'asar din ko wani zai ce maka ba daidai ba Ka gaba wanda zai kore dan me ai asalin lokacin la'asar din ma bai zo ba to ashe sai ya nuna ana iya nafila bayan la'asar lokacin da rana fara alaman faduwa ne to ba za a yi nafila ba sai na ranar juma'a shi ranar juma'a kuma hadisi ya zo ya sai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar juma'a akwai wani lokaci muddin bawa ya dace da wannan lokaci na suna da ka'a biyu ya daga hannu ya roki ubangiji abin da yake bukata Allah madaukakin sarki zai amsa masa kuma ya biya masa bukatunsa to kaga shi na ranar juma'a tun daga bayan la'asar har rana yana da rana ya faɗi ne shi kenan kawai amma wanda ba ranar juma'a ba kafin rana ya fara canza kala da hanyar faduwa kana iya yin nafila a lokaci ragan ka haɗa ga na magariba ga na isha da rawati da son sai gama har ya kai kusan ashirin to kaga adadin sai ya fi na farillu ma yawa sannan idan ka ɗauka azumin farilla a shekara sau ɗaya ne watan ramadan kwana talatin ko ashirin da tara to idan kai ne azumin litinin da alhamis ne daga bayan ramadan ka fara yi zuwa wani ramadan za ka kayi na filfili in ma litinin da alhamis ne kadai za ka kayi azumin da sun fi na ramadanan da kai a baya yawa idan kuma kai mai azumin siyamu dawud ne yau ka yi gobe ka ajiye kaga kuma nan kuma ka yi marabin shekara kana azumi sannan akwai ayyamul bid akwai tasu'a da ashura akwai arafa akwai kaza sai gan ka tattara galibi ibadu da suke na firfiri ne sun fi yawa akan farillai to shine abin da wannan sahabi yake nufi ya rasulullah inna shara'i'a al-islam qad kasurat alayya ya ma'aikin Allah hakika tabbas shari'o'in musulunci sun yi min yawa abin da yake nufi sahabi ne yana zuwa wa'azi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ji wa'azi akan falalan nafila kaza falalan ibada kaza to me yawan kwadaituwan ya ga yayi su ne to yawan yin su da yake yau ya ji wannan yau ya ji wannan sai ga abun ya misha kuma yana so kowanne ya yi. ka san wani lokacin zaka ji ka rike wani ibada na nafila da kake yi to wani lokacin sai ka zo ka ji kuma ga wani mai falalan ku ga ya zo kana so kai kan ma ka sake jin wani mai barala to in zaka biya musu ka ka da lokacin hutu ba ka da sukuni kuma kana so kowanne ka tattara to shine irin wannan abubuwan sun zo da yawa sai ke cewa na'am ga wayan lauyanka to yake cewa lalle shari'o'in musulunci sun mai yawa kenan na filfili abubuwa da kake faɗi na na filfili da ai. masu falala da yawa sun yi min yawa har na rasa wanne zan ɗauka fa a birni bishayi amma ba ni labari da wani abu mana a tashabbatu bihi a tashabbatu bihi da zan yi riko da shi ai a akhudhu bihi ka labarta min ka faɗa min wani abin da zan yi riko da shi dindindin ka san wani lokacin ka ja abubuwa masu falala da sai kanka ya fara yawo da wani lokaci da ya ji falalan kiyamun laili falalan duha falalan rawatib falalan kafira ya tattara musamman ya je wa'azi an yi wa'azi akan waɗannan abubuwan sai ta so a take na so ya fara kowanne daga kwana biyu uku sai ga yanzu ba zai iya ba dan ka debo da yawa to shi ma irin wannan abun sun mishi a wani lokaci sai ga duk sun ran imanin ka motsa kuma sai ya kwazo da yawa kafin lokaci haka zaka ganka wani lokaci zaka ji ka dilli litinin da alhamis azumi ayyamul biyu azumi qiyamul layli kuma ka ji kana sallan hanti duha ta da yadda sai ka ji kuma kayi shalda to sai an tattaro ka to shi ma irin wannan ka faɗa min abu guda ɗaya in ji mutumin a tashabbatu bihi wanda zan rike shi dan annabi wani hadisi yana cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla aiki mafi soyuwa a wurin Allah maɗaukacin sarki shine aikin da mutum ya dawwama yana yi a dade ana yi sai gaskiya aikin da mutum ya daɗe yana yi wajen kalla ko da ɗan kaɗan ne ka dade kana ya ji ka tara da yawa an kai kwana ɗaya biyu kuma sai ka bari da ka tara da yawa an kai kwana ɗaya biyu ka bari gara ka zaɓi ɗaya ka ka kana yi ta sa abu huraira yake ta manzon Allah ba daɗi na ausa ausani khalili yace ba daɗi na masoyina manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata gare shi ya mun wasiya da abu uku yace kuma ba zan bari ba matakar ina rayu yake ta ya mun wasiya an utira qabla an ana kullum kafin na kwanta bacci da daddare na yi sannan ya mun wasiya da azumi uku a kowane wata azumin ayyamul bibi sannan kuma ya yi mun wasiya da raka'a biyu da hantsi sallan walaha yanzu kaga waɗannan ba yawa abu da ya lizince su to kar ka ɗibi abin da yawa wasu abubuwa na ibada an kaji sai ka duba wanne za ka iya ɗauka ka ɗauka ka daɗe kana yi in ka daɗe ka dade kana yi ya zama jiki to sai ka zo ka sake ɗauko wani ka ƙara shi wannan na farkon da wuya ya sake barin ka a haka haka sai ga rayuwanka yana tafiya ibadunka kuma suna karuwa to dama abin da ake so kenan rayuwanka suna tafiya rayuwanka suna karuwa ayyukanka na kwarai suna karuwa ba rayuwanka suna karuwa ibadunka suna raguwa ba ana so suna karuwa ibada ma yana raguwa yana karuwa to duk abin da za ka yi na ibada ka ɗauka ka ɗauki lokacin ka saba ya zama jikinka sai ka wani abu yanzu duk abin da ka ɗauka na ibada ne ko na menene ko na harkan duniya baka saba yin abun ba ka sai ka yi abun ka ɗau sati uku kana yin abun kwana ashirin da ɗaya zuwa da biyu nan to abin ya zama maka jiki in ka ka bari to gangancinka ne yasa ka bari eh, yana da gaske hikimomin masana da fi mansur sokoto ya faɗa a cikin littafinsa duniya makaranta duk abin da ka ɗauka ka yi sati biyu uku sati hudu kana yi to abin ya zama maka jiki shi yasa za ga azumin da kake na ramadan wata ɗaya ne sai gaba ramadan abin ya bi jikinka kwanakin sallah da za a ci a sha ayyamu akalin wa shurbin dinnan sai ka rika manta cin abinci sai ka dauka kana azumi a lokacin sai ka ji kana fitta shawal ba ka jin komai dan ya zama jikinka to yake cewa ka bani wani labarin wani abu wanda a tashabbatu bihi zan yi riko da shi qala sai annabi ce la yazalu lisanuka kada ka yadda harshen ka ya gushe raduban yana danye min zikirin daga ambaton Allah in an ce ya zama danye za ka iya tato kar ya gushe da buta kenan kullum ya zama da yawo a kai ko in yi ta shan ruwa sai ta a jikewa na ambaton Allah duk lokacin da kake yawan ambaton Allah kaga bakinka zai rika zama a jike yawo zai rika gudanuwa kan harshen <clears throat> sannan kuma wannan yake nuna ashe zikiri ba a kudurin zuci kadai ba har da furucin baki kaga yadda kar bakinka ya gushe danye da ambaton Allah za ka dole ka ya rika motsawa kar ka zauna kana ta subhanallah wai kana kudurta ne a zuciya bakin ka yayi rufe baka cewa komai wai kana yi ai kan zuciya da baki in za ka yi da baki baki ya furta ke yi aiki da ka yi kar ka yadda bakin ka ya gushe harshen ka ya gushe ko da yaushe harshen ka ya zama danye wajen ambaton Allah to ko da yaushe ana so ka zama haka da ka karanta tarihin shan Muhammad Abdullahi, kullum kullu haka rayuwar shi yake Ibn Qayyim al-madrasa sun ba da shedan haka to dole zai zama haka mana tun da aka ja ka wurin malamin sa ibnu taymiya mutum ne ko da yaushe kuna zaune wurin sa ambaton Allah baya barin bakin sa dan ibnu taymiya ma ke cewa ai shi ambaton Allah nan shine karin kumallon sa yace in bai yi da gari gari ya waye ba yace akwai matsala bai karin kumallo ba yace shine abincin sa yace ai in ban yi azkar ba da safe ban karya ba da rana in ban yau ban ci abinci ba da yamma in ban yau ban ci abinci ba wannan shi har ya zama shi shine abinci bakin kullun danye yake wajen ambaton Allah madauki sarki to haka ake so ka zama shine wasiyan da annabi ya ba wannan sahabin yace rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wa kala kuma shi hadisin hakan hadisi ne mai kyau malamai sun yi jami'in jaka kan ingancin wannan hadisin shi ma tirmidhin da ya kawo shi cikin turmuzi sai ke cewa wannan hadisin hasanun garib ne min wani hazal waje yace wannan hadisi ne garibi kenan yana rinjar kamar dai hadisin bai inganta ba Sheikh Muhammad ibn Salih al usami yana cikin waɗanda suka tafi akan hadisi ne mai rauni sai dai Sheikh Nasiruddin al-Albani yace ba ma hasan ba ai hadisi ne wanda yake sahihi da ga hadisi da kai matakan sahihi shi sa a farko muka ce hadisin abdullahi dan busir amma an kasa ganewa har yanzu abdullahi dan busir su ne kafin azumin araba aka yi ta ce azumin asaba ba hadisu alu busir ba hadisin gidansu abdullahi dan busir da uktu ma bintu busir akwai yarkuwarsa uwarsa samma su uku ne a gidan duk sahabbai ne to malaman hadisi suna da jami'in ja a kansu ana maganin mahaifinsu busur ibnu ali busur malamai sun tabbatar shi ba yi ba ne sahabi ne amma su ƴaƴan ana kokonton sahabbai ne ko ba sahabbai ba to irin su ibnu usaymin su sun tafi akan ta hadisin can da yake cewa azumin nafila kar a dauka ranan asabar hadisin bai inganta ba waɗanda ce ka bai inganta ba galibi illa suna kawo ne akan abdullahi dan busur da kuma ƴar uwar shi to kaga tunda sun tafi wancan bai inganta ba to nan ma tunda shi din ne suna gani in sun ce ya inganta to za a ce hadisin da ya hana azumi ran asabar ya inganta to a raunata shi don wancan matsala amma hadisi ne ba matsala tun lokacin can mun warware shi sosai da haka hadisi ne sahihi ba matsala a kansa yana nuna falalan da bakin ka ya zama akwai yawan ambaton Allah ya zama a cike da ambaton Allah ibnu Usaimin ma nace duk da ma ne amma hadisin akwai abubuwa na sako da yawa ka ga nuna falalan yawan ta ambaton Allah ko a Qur'ani ma Allah yana cewa dangane da ambaton Allah wata eh, menene zikran kasira din nan eh menene ya Allah zikran kafira ya ku mu'mine ko ambata Allah sai ta ambato mai yawa to kaga ambato mai yawa yana hukunta ko da yaushe bakin ka dan yake kenan a jike yake wajen ambaton Allah wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala daga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace man qala duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi mun ta karanta irin wannan subhanallahi a baya shi dai subhanallahi ya kara falala a baya mun karanta faɗin subhanallahi wa bihamdihi gari ya waye kai so ɗari da yamma kai so ɗari za a kankare maka zunubanka ko da sun kai kumfan kogi to yanzu kuma ga wani sabon falalan shi kuma tanan har waye da haka za ka iya jifan sun so biyu da tsakuwa yake nan. sai ka yi duk bolsa ne wancan da wannan falalan biyu ya hau eh kaman kaga yau dinnan nan litinin sha uku ga watan rabi'un awwal to duk wanda ya ne da azumin yau da niyan azumin litinin kuma azumin ayyamul bidi to ya kwashi falalan duka biyu to shine irin wannan sai kai da nufin wancan falalan akan kare maka zunubanka kaman kumfan koki sannan kuma da falalan da zai kawo anan falalan na wannan wurin shine duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdihi daya ba ghurisat lahu naqlatun fil janna za a dafa masa bishiyan dabino a cikin aljanna dama already kowa yana da jira a aljanna to ayyukanka da za ka rika yi ne zai rika kawo maka ado na aljanna duk wanda za a kai shi wutaren kiyama sai Allah ya kira shi ya to ai dama ga gidan karan to amma kuma yanzu baka dace ba to ya kake gani za a yi da gidanka sai ka ce zan zauna zai ce ba zai zaunu ba amma dai gidanka ne ba za a ba wani gidanka ba wala zulmi rabbuka ahada Allah baya zalunci da ka ga gidanka amma baka tanki zama ba ya za a yi ba ka cewa ba da haya ya aljanna ba haya kowa aljanna gidan kanshi yake da ka babu wanda zai zo ya ba fili ne na sayarwa ko abin nan babu ba su kwati da ka sai ce to ya Allah ce yanzu abin da za a yi tsaya sai kuma a kawo wani shi kuma dama aljanna kawo shi already ta Allah sai da shi kai aljanna za ka shiga eh to an dama ga gidan ka cikin wuta yanzu ya za a yi sai ta ina nan din sai Allah ya ce to kai wannan tun daga gidanka aljanna madadin mu bar maka yamci gidan wannan na wutan zai ka hada da naka kawai eh da gidanka da nashi zai ka hade kai kuma tun da ya dau ka na wuta ba za mu zalunce ka ba ga gidan shi daya aljanna sai ka hada da naka eh, ya dau gidanka kai maka dauna shi adalci ba a zalunci Allah ba mu aljanna dan rahamarsa to yake ta za a dasa maka gida a aljanna kaga already akwai wannan za a yi ta dasa maka to ina kuma ka dau kulhuwan lahu da muka karanta a baya falai a kafa goma in kai goma an gina maka bene an kai goma an gina maka bene ra kana zaune yanzu da kai a kafa 100 din nan kaga an gina bene hawa goma to sai ka fara subhanallah subhanallah fulawa yana da su eh za ka yi babban gida ba furanni da fulawa sai ka yi ta subhanallah ka yi kamar tsari sai ka sake saukowa a sake sabon gini Allah yana son mu yana kaunan mu yake sarawa hu tirmidhi al ne ya ruwaito wa kala kuma yake hadithun hadisi ne mai kyau wa ali har wayo an karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce laqitu ibrahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na haɗu da annabi ibrahim amincin Allah da tiran Allah tabbata gare shi wannan yake nuna halaccin wanda annabi ne ko ba annabi Muhammad zan an kira sunan shi ana iya cewa sallallahu alaihi wa wasallam malamai sun yi maganganu a kai ibn qayyim ya kawo cikin littafin sa jila'ul afham fi salati ala khairil anam wanda muka yi ta zuwa da shi a baya akan cewa shin wanda ba annabi ba shi ma ana iya ce mishi sallallahu alaihi wasallam dan ta mafi inganci da jumhur suka tafi akai eh ya halatta da haka annabi Ibrahim kana iya kiran sunan shi sai ka ce sallallahu alaihi wasallam annabi Isa haka annabi Musa duk sauran annabawa wanda ba annabi bane ba a fara mishi to yake cewa na halu da annabi ibrahim lailata usriya bi a daren da aka yi isra'i da ni daren isra'i da mi'raji a dare dai dai aka yi da isra'in da mi'rajin isra'in daga gidansa ɗakinsa zuwa baitul maqdis masallacin kudu a wannan daren haka ya haka kuma a daren daga isra'in kuma wato baitul maqdis aka daga shi kuma har zuwa wurin Allah madaukakin sarki ya gana to annabi yace a wannan dare da aka yi haka cikin annabawa da na hadu da su na hadu da annabi Ibrahim dan annabi an san ya hadu da annaba sama na kaza haɗu da annabi wani da annabi wani sama wancan ya hadu da annabi wani da annabi wani haka to ce cikin annabawa da na hadu da su na hadu da annabi Ibrahim alaihi salam fa qala da muka hadu da shi muka gaisa sai shi annabi Ibrahim ya ce da ni ya Muhammad ya kai Muhammad iqra ummataka minni as-salam ka karanta wa al'umman ka sallama daga gare ni mun karanta kitabul salam a baya ya halatta kai sallama ga wanda baya nan ko har da wani irin yanda ake cewa ka gaishe mun wani to babban gaisuwa ai shine sallama to kana yi cewa da Allah ka da wani ka ce ina miki sallama ya zo a sunna shine gashi anan in ka da wani ka ce mishi da Allah assalamu alaikum ya halatta sunna ce to shi na annabi Ibrahim to annabi muhammadu in ka je cikin al'ummanka ka ce musu assalamu alaikum ina musu sallama ko ka amsa ba yin barin assalamu alaikum assalam bai ce ka isar wa sahabbanka bai ce wa al'ummanka in dai kai a al'umman annabi kake kuma musulmi kake kai farin ciki ya kare maka annabi ya ma sallama kun yi magana ne alhamdulillah mun amsa sallama Allah hada mu da kaka ne kaga shi kaka ne ai annabi kuma baba ne tunda matan annabi uwaye ne shi annabi uba ne annabi ran kuma kaka ne dan shine baban annabi Muhammadu to yace ka ce musu ina musu sallama kaga wannan kafirai arna suna jin cewa Ibrahim nasu ne sai ka ce musu ina yace wa Isa ya gaishe ku mu ya turo mana gaisuwa ko kuma ina ya tura mu kaga lillahi durruna kenan ummatul muslim Allah ya so mu da rahama yake cewa wa akhbirhum kuma bayan ka isar musu da sallama ka ba su labarin annal jannata lalle aljanna dinnan nan ba turba kasanta tana da dadi ba dadi kenan tana da kasan gwanin sha'awan kallo tana dauke da sanyi sanyi ba zafi in ka zauna a kai kasan yanayin daidai wa daida baya ba da zafi mai tsanani baya ba da sanyi mai tsanani sannan kuma wuri ne wanda yana da daɗin zama ga kan komai dai wani zai ce ya aka yi annabi ibrahim ne yake baiwa annabi muhammadu labarin cikin aljanna ba annabi ma da ya je ya yawo cikin aljanna har ya ga gidan umar ya ga gidan bilal ba to ai haɗu wanda suka yi da annabi ibrahim yana jewa ne ba yana dawowa ba kaga da ya je ne yayi yawon a dawowansa ai baya haduwa da kowa sai Musa annai Musa kuma zai ce koma a rage sallah shine abin da aka yi kai to kaga ajewan bai ga ga aljanna ba da ga Ibrahim annabi ya ce ka ba su labarin ga yadda aljanna yake kaga lokacin annabi bai ga ba na ɗaya kenan sannan na biyu annabi Ibrahim wani zai ce ya aka yi sani kenan already lokacin ya shiga aljanna ko ba a ce maka komai ba bayan annabi ne sannan kuma karka manta yanzu haka yana da wani cibiya makaranta ne a cikin aljanna din yaran da suka rasu ba su kai ga balaga ba wurin wa suke tafiya wurin annabi ibrahim suna can makarantar shi ai har cikin addu'a da ake wa karamin yaro in ya rasu bai balaga ba a sallan gawan shi ana cewa waj'alhu fi kafalati ibrahim alaihi salam Allah ka sanya shi yana cikin makaranta na reno makarantar annabi ibrahim amincin allah ya tabbata a gare shi kaga annabi ibrahim gidansu ne kenan da yana da makaranta a can da aka yi ba zu labari yadda aljanna ta yi wai kaga annabi ibrahim kakanmu ne ka san annabi ibrahim iya tausayi ya kare a gare shi da aka wasu malamai suke cewa ibrahim din asali ma ba kalmar larabci ba ne yare ne na ibraniyanci asalin ma'anan abun rahim baban mai tausayi sai sa za ka je yana cewa to ran kiyama Allah ya tambaye shi ga ɗan wuta ga ɗan zai ce to ya Allah in azibuhum fa innahum ibaduka Allah an ka musu azama man su ba bayin ka bane ya Allah wa in taghfir lahum Allah an kai musu gafara fa innaka antat tawwabur kai da ma kai aikin ni an san ka da tuba da neman yafiya haka annabi Ibrahim yake ma hakurci ne ni'mal abdu innahu awwab duk zuriyar da waɗannan sifofi din to don haka ya ga aljanna ya ga komai da haka yake ba da labarin wai yadda ya ga daɗin aljannan yana ƙaunar mu bayan gaisuwan da ya ce a kawo mana to ga yanzu yana labarta mana yadda aljanna yake ai madalla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da ilimin hadisi yanzu tilka ummatun qad khalat annan da aka yi ya zai fara da ruwan shi yanzu duk shekara 1400 da wani abu amma yanzu shi mun gani ya ba mu gaisuwa mun amsa sannan yana ba mu labarin aljanna dan mu yi kwaɗayin ruwa yake cewa na biyu kuma azbatul ma'i ruwanta tana da daɗi mai eh, kasan daɗin ruwa ka je da sanyi kalau to ita bayan sanyi ruwa ne ka tacce akwai ruwan da ga sanyi amma kuma kana ganin abubuwa a ciki suna yawo da rai to kan kasa zai yi rayuwa a cikinka to shi kenan tsutsan ciki kenan to ka ga samu matsala kai cikin ka baka son abu mai rai a ciki sai mara rai don haka yake ta abbatul ma ruwa ne mai daɗi da sanyi karka tambaya wani irin firiji ake sa kai ne ai duniya local business ne idan ake ta wani firiji aljanna fa da ka ruwanta tana da daɗi da garɗi abun kawai sai ka je Allah ya kai mu kan mun ɗanɗana sai mu tuno majalisin eh, sai a ce Allah sarki manzon Allah kenan shi ya ba mu karatun yayi yanzu ce wa annaha annabi ya ce kuma ka gaya musu annaha lalle ita aljanna wuri ne wanda yake dai an wuri ne wanda yake rike ruwa mun karanta a kitabul ilm annabi ya yi misalin mai ilimi da jahili malami yana nan kaman wuri ne qai'an yana rike ruwa ya amfana kuma ya amfanar to aljanna tana nan qai'an tana nan wuri ne mai rike ruwa to ka san ko manomi yana son wuri mai rike ruwa zai fi bada ya ganya to ka gaya musu aljanna wuri ne wanda yana rike ruwa zai yi shuka mai kyau to kai kar manomi ka ci daɗi ka ce yawowa dama kai damuwan kan ka je aljanna za a gamu wani ya zo wurin annabi annabi yake musu addu'an aljanna sahabi ne sai hankalin shi ya tashi annabi yake ya yake shi ba ba zuwa aljannan ba yadda ya goge a noma a duniya a aljanna akwai gona kana so ya ci gaba da noma annabi ya ce shi ne damuwa ka ya ce to ai ba abin da dan aljanna zai ne baya rasa ya ce yawa a kankana son mangana ka za ka yi maka mangana to amma wannan wuri da yake rike ruwa to bari ka ji karkace za ka shirya da iri na wake ko waken suya wani zai dubu arba'in ko dubu kaza yanzu zai falo ka gagara abin nan wa anna zirasaha lalle abin da ake dazawa a kan filin aljannan kaji subhanallah shine irin eh, irin ba wake bane ba masara bane ba dawa bane ga irin da za ka tanada subhanallah kenan ta yawaita subhanallah ran kiyama ka je ga aljannan ka ne me zai tsoro maka ran kiyama aljanna ne zai tsoro subhanallah da kake sai a duniya yanzu kana shuka iri ne a filin aljanna a filin aljanna kake shuka subhanallah subhanallah subhanallah to shuka kake yaushe zai tsoro maka dan kiyama sai ga gajiranka a aljanna to kasan ne ya tsoro subhanallah ka ya shuku ya ta ruwa walhamdulillah da alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwan da ake dasa su za su kurwa maka da aljanna wannan duk falala ne ba mu yawaita yi wannan babu yana da alkhairi sosai rawahu tirmidhi al imam tirmidhi ya ruwaito wa qala kuma yace hadithun hasanun hadisi ne mai kyau wa ana bi darda an karbo daga abi darda radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ala unabbi'ukum ala unabbi'ukum shin bana ba ku labari ba bin khairi a amalikum da mafi alkhairi cikin ayyukanku annabi yake ta cikin ayyuka da na nuna muku na alkhairi kuke yi shin ba za ku so in faɗa muku wanne ne yafi alkhairi a cikin sauran ba ayyuka na alkhairi ne amma cikin su wanne yafi wa azkaha kuma ba haka wanda ya fi su zama tsarkakakke ba sauran ba su da tsarki ba ne abdaliya ne kamar annabi muhammadu ne da ya tsofi sauran annabawa ana nufin su ma ba annaba ba ne annabawa ne abdaliya ne ya fi su ne da falala to shi ne yake zawa azkaha kuma wacce ta fi tsarkaka inda malikikum a wurin mamallajinku shine Allah kenan da annabi yake nufi in ba ku labari cikin ayyukan ku wanne fi alkhairi cikin ayyukan ku wanne ne fi zama aiki tsarkakakke a wurin mahalicinku wanda idan kun ya fi tsarkake ku ya fi ƙaunanku wa arfa'iha fi darajatikum sannan ta fi ɗaga muku darajojinku a wurin Allah gaba ɗaya wa khairul lakum harin ba na ta baka falalan kafin ka jime in an tallaka maka abun kaga hankalinka zai tashi menene abun dan kai wa khairul lakum kuma abun shi ya fiye muku alkhairi min infaqin zahabi wal fidda akan ciyar da zinare da azurfa ka cire raran kuɗi miliyoyi zinare azurfa ko nawa ne ka sadaka zakka kyauta da su bai kai wannan abu da za a faɗa ba wa khairun lakum kuma shi ya fiye muku alkhairi min an talaqau aduwakum akan sama da haduwa da ku haɗu da makiyanku kafirai kenan ba annabi yake cewa da ta kaman naulika al'adu kada ku yi burin haduwa da makiyanku fa iza laqitumuhum tasbiru amma in haduwa ya haɗa ku kun yi kicibul ku yi hakuri a buga kar a gudu to kaga haduwa da kafirai a yaki babban falala ne ya ayyuhal ladina amanu iza laqitum fi'atan fasbiru Allah ya ku mu'minai in kun haɗu da kafirai ku tabbata ku yi tsayin daka a buga a bambanta tsakanin zare da abawa sannan ga ayan da muka karanta a cikin kitabul jihad inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan kaga alƙawari Allah yayi ku tsayar da ku a filin jihadi Allah ya tsaya zai biya ku da alƙalina kaga kasuwa Allah yayi to annabi ya ce wannan abu da za a gaya muku falalansa har ya fi haɗuwa da kafirai ma kenan har ya fi falala a kan jihadi ba sannan kuma bayan kuma da makiyan fata zuribu a anaƙahun sai su buge wuyoyinsu eh, fa zuribu fauƙal a anaƙ fa zuribu minhum kulla banan ku bubbuge wuyoyinsu ku tsintsinke yatsunsu bai kai falala akan wannan abun ba wa yadribu a'naqakum su buge wuyoyinku ku mutu fa ku ce aljanna shahada har yanzu bai kai falala akan wannan abun ba to sabai sun ji karatu yayi karatu qalu suka ce bala kwarai abamu abamu eh wannan falala ne yanzu kowa yana jira ƙala sai annabi ya ce zikrun lahi ta'ala ambaton Allah madaukakin sarki ya bi duk waɗancan wannan yake nuna maka ashe jihadi ba farilla bane balle dan ka ko jihadi wai a kai farmaki wanda ba su je ba a yake sun zama ɗagutai to ai abinda aka ce maka ambaton Allah bi shi falala me yasa aka nuna falalan dan nuna ka ba wajibi ba da zan mutum bai ba Allah zaka ce kafiri ne to kaga ambaton Allah kuma yafi jihadi din falala dan ai har Allah yake cewa wala zikrullahi akbar ambaton Allah kuma yafi komai girma to kaga a shi zikiri babban abu ne kuma zikiri wanda ya fi zama kowane zikiri tsada shine zikirin da ya fito a bakin annabi ka zo kana yi to babu wanda ya kai ka dace irin subhanallah daga bakin annabi Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim daga bakin annabi wannan da muka yi a saman nan subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga daga bakin annabi to ire iren waɗannan azkar da za ka karanta wanda ya kira daga bakin annabi ko wanda kowanne fadara wanda ya girme su kuma baki ɗaya shine karatun qur'ani shine zikiri mafi girma da za ka yi a doron ƙasa tawabu tirmidhi imam tirmidhi ya ruwaito qala al-hakim al-hakim abu abdullahi yace isnaduhu sahihun hadisi ne mai kyau albani ma ce sahihi ne sai hadisin da zai ke cewa wa an sa'ad bin abi ƙas. an karbo hadisi daga sa'adu dan abi waqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annahu lalle shi sa'id sa'ad dan abi waqas dinna dakhala ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga tare da manzon Allah tira da abincin Allah tabbata a gare shi alamra'atin sun shiga wurin wata mace wa baina yadaiha nawal akwai tsakon kwami tsakuwa a gabanta shine nawan kananan duwatsu a hasan ko tsakon kwami sabbihu bihi tana tasbihi da shi annabi yana yawan ziyarar wasu mata akwai irin dattawa galibi annabi yana yawan ziyartar su irin su halimatu sa'adiyya da makamantansu akwai matan da kuma suna nan mazajensu sun rasu ga 'ya'ya suna fama da maraici to annabi yana ware lokaci ana bin gidaje gidaje irin wannan annabi yana gaishe su yana jin damuwansu da aka sai na umar abubuwan da karka jiya a gwamnatin shi gado ne daga annabi za a rika bin gida gida ana duba su ana shafa kan jarirai ana kwantar musu da hankali suna da damuwa za a biya musu kuɗin makaranta za a kai musu abinci ga irin wannan zagaye da annabi sa dan abi wa ya rako annabi tare suka shigo gidan wata mace wa baina ha nawan a gaban matar akwai waɗannan ƙananan duwatsu au hasan ko tsakon kwami sabbi hubi tana tasbihi da shi sanan dai subhanallah sai ka subhanallah daga ya zama ta tarbi da ke take amfani tana aja tana kirga tana kirgawa fa qala sai annabi yace to ala ukhbiruki wanda wannan hadisi yana daya daga cikin hadisan da wasu malamai da suke halatta amfani da tarbi suke kafa hujja da wannan hadisi dan za ga hadisin har ƙarshe annabi bai nuna mata kirge da tsakon kwamin da yake kai ba sai suke ganin to wannan hadisin ya halatta a yi amfani da tarbi kenan sai dai kuma hadisi ne da'ifi bai inganta ba to kaga hujja kare kenan Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zai yana da wani ɗan ƙaramin risala wani littafi mai suna As-Subha tarihuha wa hukumuha Carbi hukuncin carbi da kuma ina tarihin carbi ma ya samu asali ya yi bayanan sosai cikin littafin na tafsihul du'a sannan ya sake ware shi littafi guda ya sa mishi As-Subha tarihuha wa hukumuha tarihin tarbi ina tarbi ya samu asali tarbi tun kafin zuwan annabi akwai waye ne don nan da sabanin da aka yi sannan duk hadisan da suke nuna halaccin amfani da tarbi ya kawo ba wanda ya inganta sai ma wanda ya nuna korewa annabi ya shiga gida ga wata cikin matansa tana zikirin ta ambata Allah sai ta ga dutse ta ambata Allah ta ja dutse kaga shine tarbin sannan ya ce ki watsar ki da hannunki fa inna hunna mustanqiqat ya sun za a sa su yi magana ran kiyama amma kana yi da tarbi to tarbi baya magana ya zama kasa to ka za su ba da shaidar irin ibadan da kake yi to idan ya zama azkar ɗinka ba da hannu kake ba na bai za a ce hannun su yi magana to ba kai da hannun ba ya ce ne ba ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin an ce su in ka ce ku faɗa mana sai mutum ne da aka ba da sharbi ake yi ba da hannu haka annabi yake yi kuma dunkula yatsun yake subhanallah subhanallah subhanallah a kamar da wasu ke subhanallah haka haka haka a dunkula yatsun haka ya zuwa sunan sunnan annabi sunna yana da dare zai sai a zai lissafa ka lazumta ka, take za ka fara lissafa ah. yawwa da cikin yatsun ba da zuwa sunna da haka ne da kan yatsun haka yazo cikin tasihu du'a na bakar abu zai da kuma wannan littafi na sahihul azkar na nasiruddin dinin albani da su sai duk sun bayyana duka hadisan ma da suka zuwa annabi yana irga azkar da kan yatsu ne subhanallah subhanallah subhanallah ba da wannan cikin ba ba san inda aka samu wannan Eh, alaikun sana shi ma dan uwan tarbi an samanantar da abin ne sai ka galibin zahalin suna, an sai ka ga an zagar nan ga mutum da sun ya yi a shi ma hannun kuma ya makala wannan yana yi to wannan kuma wani sabon salo ne kenan yana nan kaman ustazan ahlus suna, taro suna bidi'a sai amince suna sai ta taro a yi walima ci abinci a kofar gida can an raba goro ne kawai da minti nan shinkafa da nama wai wancan na naka ba bidiya. ba a ba a zamanantar da bid'a a yi. Eh. a'a to shi wanda zai yi bita don hadda ko kaza da ya har yanzu ba zai ma da ya zai in suna ta da kwamai, ba sai an yi waje ba sannan dukkanin azkar da ake da su ai adadin su baya wuce 100 din baya wuce 100 dan da kan yatsu din abin da fi zuwa a sunna kenan ba wato ba ya tsanka kade zai magana ba faran kiyama ayan qur'ani ya tabbata komai a jikin ka gabobin ka 360 sai sun yi magana ran kiyama baka ila dubu arjuluhu kaza kaza ba ka ayan ta zo ba kafan ka zai ce ka je kaza kaza da ni hannu ya ce ni kuma ka yi kaza baki duk gabobin ka sai sun yi magana to ka zaje da yatsan shi ma yi magana sai ta tasbihi da ni amma ka ja tarbi ko ka ja wannan yar danne din nan da ake yi da yawa to in ka zo zaki kuma sai ka aje sai ka yi da hannu to ran kiyama ya san ya sai maka ne ya ce zaki aka yi da ni in ka buge jiya aka yaka zai ce wa man al-sunan <laughs> an ma amma ma kunna ne ghaibi hafiz ya abin da ya zani da shi kenan zagi ya zagi an yi da hannu azkar kuma sai a rike ana yi ta yi da tarbi subhanallah zai zagi zai ga ana da tarbi sai a danno zagi to ran kiyama ko abin da zai fada ke ne eh, ka ka zagi na eh yanda annabi yake yana haka ne eh haka annabi yake eh wa khairul huda huda muhammadi sallallahu alaihi wasallam a wannan shi ma bai zo da zai yadda ake bakar bin abdullah abuja ya dogon bayanai sosai cikin tasirihul du'a da littafin yana da muhimmanci sosai a wannan babi to yake cewa da ya ganta tana wannan faƙala sai annabi yace ala ukhbiruki yato matar shin bana baki labari ba ma huwa aisaru alayki da abin da yafi miki wannan sauki na ga kina ta wahala ki wannan ki wannan shin ba zan fada miki abin da ya wannan sauki ba min haza akan wannan da kike yi au abdal koma wanda yafi wanda kike yi kamar ta ce eh kenan qala sai annabi ya ce to ki rika ta subhanallahi adada ma khalaqa fis samai sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta cikin samai. wa subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta cikin kasai subhanallahi adada ma bai na zalika sarki ya tabbata ga Allah adadin abin da ya halitta tsakankanin haka wa subhanallahi adada ma huwa khaliqun kuma sarki ya tabbata ga Allah na adadin abin da shi ya halitta wallahu akbar Allah mai girma mislu zalika kwatankwacin haka walhamdulillahi mislu zalika alhamdulillahi kwatankwacin haka wala ilaha illallah da la ilaha illallah mislu zalika kwatankwacin haka wala haula wala quwwata da na haula wala kuwata ba dabara ba karfi sai ga Allah mithlu zalika kwatankwacin haka rawahu tirmidhi tirmidhi rawato wa kada kuma ita hadisin hasan hadisi ne mai kyau Nasiru nasiruddin albani ta hadisi ne da'ifi cikin littafin sa da'ifu targhib wa tarhib haka hadisin nan bai inganta ba mun karanta wanda ya inganta a baya ai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kaga ya dauki ya zo a madadin wannan kenan da aka za a ɗauki wancan da ya inganta wa ana bi musa an karbo daga bi musa al'ash'ari radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya ce qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi yace da ni ala adulluka shin bana nuna maka ba ala kanzin min kunuzil janna akan takka daga cikin takkokan aljanna ka san taska wani abu ne da aka killace akwai kuɗi mai yawa a ciki wata jirgin. kana rayuwa a kai ma baka sani ba eh gidanka ne kana rayuwa sai a zo a ce to dan tilan sun harbo kuma ya faɗo a gidanka sai ka ce tab a ce na yi dacen arziki eh kaga za ka samu kuɗi ko kuma kana zaune a gidanka sai a ce an gano akwai fetur a gidan gwamnatin tarayya za ta baka biliyan sai ka dau gidan kaga a ce kana rayuwa kan arziki baka sani ba kan kenan da an taskance kai baka san ma da arziki a ciki ba da magani a gonan yaro kenan to shine irin wannan annabi ya ce in fada muku wani taska daga cikin taskokan aljanna to taska ne abin ne ke muna zaune a kai ba mu sani ba ashe abu ne wanda muna yi yanzu za mu fada aljanna taska ne mai yawa fa qultu abu musa ce sai na ce bala ya rasulullah kwarai ya ma'aikin Allah a bani wannan taska sai annabi annabi yace la haula wala quwwata illa billah kaji falalla haula babu dabara babu karfi sai ga Allah wannan yana da falala sosai kana nufi ya Allah duk abin da zan yi ba ni da dabaran da zan iya samar wa kaina abu ba ni da karfin da zan iya samar wa kaina abu amma Allah kai kake da dabara kai kake da karfin da zaka iya samo min abun kuma ya zama sauki gare ni kai saranda kenan da haka ibnu usaimi yake cewa ana samun waɗanda suke kuskure in an zo an kawo mishi wani abu labari na musiba kaji wani yaro sai ka la haula wala quwwata illa billah ita wannan ba shi ba istirja'i ake yi in an kawo maka labarin musiba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa aqlib li khairan minha kina abin da ake yi amma musiba ta zo kana la haula wala quwwata illa billah a shi la haula wala quwwata illa billah kalimatun litti'ana kalma ce ta neman agaji da taimako idan akwai wani abu da ka sa gaba kana so ka samu abin amma kai dai ka san ba ka da hanya da za ka iya samar da abin to sai kai saranda wa Allah ka ce ya Allah ina bukatan abin amma na haula wallahi ban da dabara da zan iya wala kuwa ban da karfin da zan iya illa billah Allah duk dabarun da ƙarfin sai a wurinka Allah na riko kafanka na raku da kai kenan a samar min abin shi saranda ne agaji da ka sa a gaba da ka in akwai al'amura da ka sa a gaba kana gani ya ta'azzara ya gagara rikila haula wala quwwata illa billah za ka shiga jarabawa kana tunanin yaya kwaitan zai kasance kai ta la haula eh kana rubutu kana ta la haula wala wata illa billah daga kawo ilhama yana ta zuwa kana ta rubutu cikin bukule la haula wala wata illa billah cikin suratul kahf akwai kisoshi kusan guda hudu ɗaya daga cikin kisoshin shine jannatai ne wasu da suke da gonakai ɗaya da suka je gonan ɗayan sai ke cewa walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah dan wanda ya shiga ne a fara a gonan sai sai da lokacin da ka zo shiga kafin ka je ka ce ba da bara sai a hannun Allah sannan ka shiga yake in tara ne ana aqalla min kamalan wa walada zaka tarar ko da yake kafi ne jiki da yaya sai wanda ya tashi shiga bai faɗi haka ba madadin ya haka ma da ya tashi shiga sai yake cewa ma azunnu an tabi da hazihi abadan kana ce mai zan shiga in wani lahaula ai ni ba ni da zaton ma akwai abin da zai iya lalace min a gona ba wani ta lahaula har ma ce wa ma azunnu sa'ata qa'imatan kai ni kana ga da Allah sai zamu duniya wala ba na jin ma za a yi kiyama E kiyama ma ba za a yi ba wala in rujittu ila rabbi kai kaddara ma za a zo kai ne wurin ubangiji na na ji na tafi lahira ne La'adidan na kairan min hamun kalaba to abinda za a ban a lahiran ya fi nan da ka ya nuna cike da iko da kaza da ya gama dukkan bakin yana shiga sai ga gonan gaba daya kone ba abin ya tsira da shi daga nan shine karayan arzikinsa ya kamu da hawan jini sai mutuwa da ka karki la haula wala quwwata illa billah duk al'amarin ka da ka sa gaba kana neman Allah ya agaza maka ka yawaita la haula wala quwwata illa billah kuma da kuduri na gaske a zuciyarka ya Allah wannan abin da garci ne ba ni da dabara ba ni da karfi sai kai to ka yawaita yi kaga za ka ga ikon Allah cikin abin to annabi ya faɗa ba ga da wasa ai tabbas zai faru wa tasdiquhu fi ma akhbara ai a gaskata annabi cikin duk labarin da ya bayar to kuma bayan zai biya maka bukata taska ne daga cikin taskokin taskokan aljanna na'am bari mu karanta babin nan tun daga jere babu zikrul lahi ta'ala babin ambaton Allah madaukakin sarki sa'iman wa qa'idan a tsaye da a zaune kana tsaye kana ambaton Allah kana zaune kana ambaton Allah wa mutajan kai har a kwance da haka akwai addu'an bacci ai kana kwance kana yi addu'an tashi daga bacci kana kwance kana yi ko da yaushe ana zikiri wa mufdisan kana kari alwalanka ya kari ana yi kada alwalan ta warware ce baka ambaton Allah ka ce to da tsarki alwala na warware a akwai ambaton Allah wa junuban kana da janaba ma ba hana ka ba kai zikiri ka ambaci Allah wa hadiban kai mata ta mai haila ita ma tana da damar ta zikiri ta ambaci Allah illa alquran sai dai qur'ani ne kadai mai janaba mara alwala mai haila ba za su taba ba wannan fatawar nawawi kenan fala yahillu junub yace shi qur'ani baya halatta mai janaba ya taba wala haidun mai haila ma baya halatta ta taba amma zance mafi inganci za su taba waɗanda suke cewa ba za ka taba qur'ani ba mai haila mai janaba ba zai taba ba suna hujja da ayin da Allah ke cewa la yamassuhu illa al-mutahharuna kada su sha ba a shafansa sai mai tsarki to wannan ayan kuma ba hujja bane sai dan ka dauki ayan la yamassuhu illa al-mudahharun kafin la yamassuhu din wadanne ayoyi ne suka zo me aka faɗa kafin ayoyi innahu laqur'anun fi kitabin maknun sai ce la yamassuhu illa al-mudahharun to su da kace ba su taban ba la yamassuhu kada su shafe shi hudin sai suka mai da shi zuwa ga qur'ani ne to shi qur'ani kuma duk ayan da ga gani yana da alaka da ayan bayansa kuma yana da alaka da ayan da zai zo a gabansa don ka dubi ayoyin bayan sai yake cewa innahu laqur'anun karim lalle shi alqur'ani littafi ne mai girma kaga maganar qur'ani ne sai ce fi kitabin maknun Ai na ka dauko qur'ani a cikin lauhil mahfuz a can aka zo yana baka labarin inda aka ciro Qur'ani ya zo mana duniya sai ce la ho. babu wanda yake iya shafan cikin lauhil mahfuz illa al na sai malaiku shine ma'anan ayan ibn al ya fito da ma'anonin ayan ina ga cikin littafin sana hadil arwa da at-tafsirul qayyim wajahi guda takwas da ayan ma takwas ma ba da masu yana da masu yana ba ke magana ba sannan ayan ka duba ka gani da yake cewa fi kitabin maknun sai ce la ya masuhu illa al yanzu ayan labari yake baka ko hukunci yake baka labari ne to hukunci baya fada cikin labari yanzu a Kur'ani akwai kisan mutanen koko a ashabul kahf a Kur'ani akwai kisoshin annabi Musa annabi Isa labaran nan hukunci ne ba hukunci wani labari na ake ba kawai ka ɗauki izina to duk inda labari yake ba za ka ɗauke ta matsayin fata ko hujja ba na farko kenan labari ne sannan labarin akan me lauhil mafun ne da ka illar mutahharun din ba masu sarki kai yanzu kana da tsarki ka da janaba ka da haila ba kai haka ba ba mala'iku ne mutahharuna in kai dan adam za a ce maka muta haruna dan kai kullum neman tsarki kake tsarkin kai yana kama zama irin na mala'ika ne ba ta zama irin na mala'ika don ba ya baya warwarewa yanzu kana da lalacin zai warware kaga su kwati da kana barci a warware amma na mala'ika fa dindindin ne ba ta karyewa yadda za ka gane in ka zo alwala in ka kare alwalanka mai kake cewa Allahumma menene allama ja'alni min tawabi na sai min wa ja'alni min al-mutatahhirin ba me yasa ba ka cewa ja'alni min al-mutatahhirin in kace mutatahhirin da kira Allah ka sare cikin zama mala'ika ba zai sai dai wajen alimina mutadahirin Allah ka san cikin bayan ka na. muna dai neman tsarki in mun fada cikin na najasa mu je mu gyara shi yasa to ayan ta ga yace bai ce la ya masu illal muta ba a da bai illal Haruna. to da mala'iku ka ake magana lauhin mahfuz inda qur'ani yake ba wanda yake iya shiga sai mala'iku ba wanda yake iya zuwa zai shafi wurin sai mala'iku to shi ne magana ayan to ina mai haila da mai abin da aka yi da shi ko kana da tsarkin ka saka ta ne saman ma koyi na ya kai saka tashi nan ba da jirgi ba kaga ba inda za ka iya zuwa je ba da kaya ka kasa ba to karka da babban kashi sai kuma hadisin da suke hujja da shi Allah ya masal Qur'an illa tahirun kada wanda ya shiga a Qur'ani sai mai tsarki shi kuma wannan hadisin yana magana ne sahabbai suka tambaya annabi suna zuwa kasashen arna da Qur'ani suna kuma arnawan lokaci suna zuwa su tsaba Qur'ani ya halatta su bari annabi yace kar ku sake wani ya taba sai musulmi kar ku bar wa arni sai hadisin kuma da annabi yake cewa mace mai haila kar ta taba Qur'ani din malakun sun ce hadisi ne barifi bai inganta da haka sai ga jina na Aisha tana jinin haila annabi yana cikin masallaci yana itikafi sai ciro kansa ta windon masallaci ita tana cikin gida sai ta zo da annabi ya ce ta zo da kun misali ta ce ina haila ta haila a hannun ki yake ki zo ki taje min kai to kaga shi annabi shi shi qur'ani ne eh tunda a kan shi ake saukar wa qur'ani kaga zama an yi alaran ma kenan babarbare to ta mun kana da yau mun yi aram ne zai ya kwanta kawai ya kwanta kan qur'ani daga ta ce aram aram ma ba na ka kwanta kan qur'ani sai ta ba matsala ƙurani ya kwanta kan ƙurani amma nan ba birni amma na kwaibura ba yau shi ne irin wannan sannan annabi so za a mishi wahayi na na ummu salama ta ce suna mayafi kana da haila tana cikin annabi za a yi wa annabi wahayin ayan Kur'ani. sannan ga hadisi cikin sahih bukhari imam bukhari babu akan haila abu muslim al ko wane ne cikin magabata ya kira bai wani ta ki je ki dauko min qur'ani kundin qur'ani kace ina haila bai ki dauko da Allah haila a hannunki yake ba hannunki yake sannan su malaman da suke cewa mace mai haila ba za ta taba qur'ani ba sai idan juzuki tana iya tabawa kamar izo juzuki uku juzo sabbi juzo halin wai wannan ba laifi ta taba amma izo sittin complete kar ta taba to wane ne ba qur'ani ba kaga dai innahum la fi qawlin mukhtalif kenan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle tabbas cikin halittan samai da kasai waqtilafil layli wan nahari da sassafawan dare da yini dare da yini suna yawan sabani cikin suratul arab yace yaqlubuhu hafisan ma yanzu kaga tazira na ne amma yanzu ba za ka ga ranan ba ba za ka ga kwallon ba za ka ga hasken ba dare ya mamaye yanzu ka bada wasu awanni kuma rana ne haka kaga sabani kenan ba sa haduwa sannan akwai sabanin jiya ana zafi gobe sai ka ji kuma sanyi ya zo haka ake cikin yanayi yanzu ana yanzu ana zafi gaba karan sanyi ana nan rani damuna ya zo ana nan zaman lafiya tashin hankali ya zo yanzu a wannan kwanakin dare da yini wanne ya fi tsawo eh, yanzu ana lokacin da dare ya fi tsawo lokacin da mai kiyamun laili zai more karka yadda gara basan ya wuce dare yana da tsawo za ka yi barci da min shari ka yi kiyamun laili ka je ka koma ka sake barci kuma ka mori azumi za ka dau azumi yau din na an sha ruwa karfe biyar ne da minti arba'in da shida biyar da minti arba'in da shida ka sha ruwa ka ga murmuru ne ai da malam usman ka ga lokaci ne da za ka more to in ya kai da wannan lokacin ya wuce to wallahi baka mori gara ba sa ba kar gara ba sa zo ya wuce maka to yake cewa la'ayati wallahi akwai ayoyi kenan akwai abubuwan kare izina da wa'azantuwa li'ulil albab ga ma'abota hankula allazina yadhkuruna allaha qiyaman waɗanda suna ambaton Allah a tsaye wa ƙu'udan da a zaune wa ala junubihim da kuma a bisa kafaɗinsu suna rigingine suna ambaton Allah haka ake so ba ka yawaita ambaton Allah ko da yaushe ba abin da yake ciki sai biyan bukatu da kuma daɗi a cikin zuciya suratu ali imran aya ta 170 zuwa 171 wa ana aisha radiyallahu anha karbo daga ummuna aisha Allah ya kara mata yadda كان ta الله kana الله sallallahu alaihi wa sallama الله Allah tira da amince سبتا subhanahu gare كي يذكر الله تعالى ينا yana ambaton الله ملوك sarki في على كل a أقوى lokacin sa هذا في babin النووي kana da janaba ka da zamni a kowane yanayi yana ambaton Allah sanan ba yanayin da baya yi kenan awahu muslim wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala da abdullah kan abbas Allah ya ƙara musu yadda daga annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi yace law anna ahadakum da a ce lalle ɗayan a ta ahalahu idan ya zo ma iyalinsa zai yi jima'i zai yi saduwan aure da iyalinsa kafin ya sadu da ita ƙara sai ya ce, bismillahi da sunan Allah Allahumma na shaytan ya Allah ka nesanta mu da shaiɗan Wajen nibi shaytana ma razaqtana kuma ka nesanta shaytan daga abinda zaka azurta mana idan yi wannan addu'a fa qudiya bainahuma waladun sai aka hukunta samun da cikin wannan jima'i lam yadurruhu shaytan ba zai cutar da yaron ba kuma da yawa ana sakaci da wannan addu'a yana cikin haƙoƙin 'ya'yanka a kanka duk saduwan da za ka yi da iyayensu mata ka yi wannan addu'a da ka yi wannan addu'a don ka samu ‘ya'ya na gari amma ba ka yi ba suka zanto na banza laifin ya faru ne daga gare ka malamai sun yi maganganu wani irin cutarwar wasu kace ba zai taba shiga jikinsa ba wasu kace ba haka ba dama yaro galibi wani lokaci yana kan garwa kai uba uwa duk kun yi iya kokarin ku sai ya fi karfin ku to shekan yana ci waɗanda suke tunzura ɗa ya zama kankararre shedan yana ɗaya daga ciki sai sa wani lokaci yaro rashin ji da taurin kai akwai akwai wannan sharrin aljani a ciki sai an tsaye da addu'o'i to suka ce in kana wannan addu'an lokacin saduwa in Allah ya kadara a jima'in aka samu ciki to shedan ba zai samu daman ya kangarar maka da ɗanka ba ba zai samu daman ya kangarar miki da yarki ba in ba ka ba wani yaron in ya taso hatsabibi za ka ce ko shi ɗan albarka to kaga dan ya samu abin nan kenan to wannan addu'an yana da muhimmanci aka tambayi ibnu usaymin shin matar ita ma za ta yi aka ce yace a'a ai annabi yace ahadakum iza'ata ahlahu namijin ne yayi za ka ce to in bai yi ba ka ita za ta yi sai aka ce sai ta tuna mishi sai ta ce ga addu'an da ake yi bai iya ba sai ta ce to sai ina gaya maka kana fada eh ina gaya maka kana fada kaga a take zai karba da yana so ya biya bukatun shi eh, sai da miji yayi kalki ni dan ai dan ya ya so na banza su za su bi zafi to sai ta tuna miki wannan addu'a din muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito babin ma ya kare ku to kaga yana cewa ana ambaton Allah a sai a zauna ko da yaushe to kaga kenan yana nufin hatta a lokacin saduwa ma ce ana ambaton Allah to Allah madaukakin sarki ya sa mu ya mu cikin azzakirina Allah kaseeran zakirati Allah madaukakin sarki ya ba mu nada cikin abin da muka karanta na'am hmm. Eh. eh kwanan yadda ya kwatanta na faɗin sammai da kan din. to mislu zalika shine irin yanda kaman hadisin nan na 40 hadis da yake cewa ya zauna kwana 40 jini kwana 40 kaza sai zai fara misla zalik misla zalik sanan ba sai an maimaita ba kawai na subhanaka na na Ah. Oke, sannan da rage yamun laili? Oke, bayan la'asar? Kamar yadda sallan magariba, sallan isha a zahar la'asar, ai kana sallan yau ka yi azkar na bayansa, kana tashi ai kai nafila. Shi ma haka din ne. Daidai kawai abin da ake so a yi tambihi a kai shi ne, lokacin da ka yi sallan farilla ko ma wani irin sallah ne. kafin ka tashi yi nafila din ana so ya zama ka raba tsakaninsa da farilla ko ka canza wuri ko kuma ya zama kun dan gaisa kun dan yi magana da wani wannan maganan kaga ya nuna ba a sallah kake ba sallan farko ya kare sai ka shiga wani amma a idan da sallah kana zaune a wurin ka gama azkar ba kai magana da kowa ko baka canza wuri ko ka sake miƙa ka kawo nafila malamai suna ganin kayi bid'a ba haka yake a sunna ba ko ka canza wuri ko zan baka canza ba amma kun dan gaisa kun dan yi magana da mutane kaga wannan maganan an samu maraba tsakaninka da farilla yanzu wannan sallan da zaka daura ba joni ne akan wancan ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka